tunda nake a duniya izzatu ban taɓa jin san wani ɗan adam ba fiye da ke amma sakamakon wannan abin da kika aikata sai ni ji na tsani ki matso kusa da ni saboda ke ba mutum bace izzatu dabba ce marar imani marar hankali wacce bata san abin da take yi ba haba abba kakar faɗa mu haka akan wani bare <laughs> izzatu wallahi na tsani ba na kaunar ki ko miskalar zarratai a zuciyata izzatu da na san ke zan haifa da tun kina ciki na zubar da cikinki saboda biki dauke mu iyaye ba biki dauke mu a bakin komai ba Allah da mala'ikunsa sai sun tsine miki albarka tun da aka kika ga ya dace da ki komai rayuwa ce kika aikata mana haka ku Malam Lafiya? Na'am. Malam lafiya? Zuciyar mahaifina ta buga ya mutu. Bayan zaman makokin mahaifina, na ce wa umma zan auri Ubaidu. Ta ce ba zan taba aurensa ba. Sai na koma gidansa da zama. ina gidansa shaidan ya shiga tsakaninmu da shi yamman ciki da na zo na faɗa mai sai ya ce ba sai taba aure na ba sai ya gudu ya bar ni a lokacin na je na nemi jafar domin na ba shi haƙurin abin da ya faru sai aka ce min tun ranar da jafar ya sake ni ba wanda ya san inda ya tafi sai na dawo gida da zama ina nan ina nan har ciki na ya girma ummata ta kore ni daga gida hakika izzatu ina jin labaran butuli iri-iri ban taba ganin butuli iri ki ba kuma gaskiya ne abin da kika faɗa mahaifinki ya rasu amma ki sani cewa ya tafi da bakin cikin ki izzatu ke ba mutum ba ce dabba ce umma wallahi sharrin shaidan ne ta ta tafi daga can waye shaidan da wani shaidanin da ya wuce ki ga na babbar shaidaniya shaidan ma zai iya aikata abin da kika aikata to bari ki jin gaya miki daga nan in kin gama ki tashi ki san inda dare maki kan sake in ga kafarki a gidanmu ba mu ba har abada wannan ita ce sakayyar ke e, zato wannan ita ce sakayyar ke e, zato mai butulci baya dace da hamatu mai bacalaci baya dace da hamatu Dokta, yanzu kai ma bari na za ka in shiga duniya? Ashe duniya ba ki da tabbas inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. To ai haka rayuwa take. Kuma ita duniya da ke gani ai yadda akwai mutanen banza haka zalika akwai mutanen kirki. Yanzu za ki gane gidanku? Zan iya gane. To abin da nake so da ke shine idan kika je gida ina so ki samu mahaifiyarki ki samu Jafar kuma ki roki gafarar su ta wannan hanya ne kawai zaki samu kwanciyar hankali da zaman lafiya yaya ni zan taimaka miki kin gane ah, na san cewa biki kyauta ba abubuwan da kika yi amma kuma idan mutum yayi nadamar abubuwan da ya aikata har ya roki Allah gafara Allah mai iya gafarta mai ke da Jafar kuna son junanku kin gane har yanzu saboda na san ta hanyar da zan bullo zan shigo cikin magana babu abin da zan ce maka doka sai da in ce maka Allah ya saka mu Allah ya saka mu da alkhairi Allah ya raba ka da sharrin dan adam irin masu halina kai ne aka turo ya kashe ni a na zo busa muradin ka numfashi ne ya ci gaba da rayuwa sannan kuma in ba wa mafarkin ka fuffuke ya ci gaba da tashi waye kai na, dr kabir kuma likita ne ni a nan asibitin kusan zan ce ni ne ne duk wata ɗawainiya da izzatu na san da abin da ya faru tsakanin ba na ƙaunar izzatu ba zan taɓa yafe mata ba A akwai wani lokaci da wani mutum ya zo ya samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai min nasiha manzan Allah ya ce mishi kar bi shi ya sake tambayarsa ya sake nana ta mai kar bi shi har so uku ka gane yayi wannan bai ishe ka kai koyi da abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu ba a rayuwa ya kamata ka gane wannan shi mai karfi da ka ji ana faɗa ba wai ana nufin mutumin da ya kada kowa a filin daga ko a gurin damba ba a'a mutumin da ya kokari ya tsaya ya iya kun ƙarfin zuciyarsa a lokacin da ransa ya ɓaci yake cikin fushi da damuwa sannan kuma saka alkhairi ga mutumin da ya maka shari'a ai hali ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to mi koyi da wannan kaji ka yi haƙuri Kai haƙuri Jafar. Na san Izzatu ba ta yi daidai ba, kuma a halin yanzu ta yi nadama. Ba ta da wani burin da ya wuce ta yafe Ƙwarai kuwa, ta yi nadama, kuma ni na kalli idanunta na ga nadaman nan da ta yi. Ba tu tuban muzuru ba ne, nadama ne na tsakani da Allah. Kaji? Kai haƙuri. baki duba zumunci ba kika sani cikin juya sani takaice mai girma gaban na yi misali na sani jafar kai yi haƙuri ka san ba ta yi daidai ba kuma kai musulmi ne ka yarda da ƙaddara ka ɗauki wannan a matsayin ƙaddara ne ka yafe mata ko don ta samu falala a wajen ubangijinta a halin da ake ciki yanzu mahaifiyarta ta kasa yafe mata sanadiyan ka za ka ga haƙuri na biyu. salam suwaye ya ki fita daga gidan maza fitar da ita daga nan gidan Halima ki haƙuri. Na zo nan ne tare da Izzatu domin gyara abin da ya faru a baya tsakanin don haka ki yi haƙuri ki yafe mata. A halin da ake ciki yanzu Izzatu ta yi nadama abin da ta yi. Umma, Umma don Allah ki yi haƙuri ki yafe mu. Ki dubi yadda rayuwa ta yi da ni. Mota ta kaɗe ni. An yanke min ƙafafu. Don Allah don annabi Umma ki yafe mu. alhamdulillah na gode wa Allah na gode wa Allah da ya sa kika fara ganin irin abin da ya kamata ki gani tun daga gidan duniya ba ma sai an barki ki kin je can ba wannan shine sakamakon butulci kuma <laughs> na san komai na san labarin izzati har abin da ya faru tsakaninta da jafar don haka ki haƙuri baiwar Allah baki san wace ce wannan ba wannan yarinyar da kike gani ita ce macijin kaikayi sari noke tabbas baki san wace ce izatu ba Butili ce kuma don allah ki haƙuri. na san ba izatu bane ba kya so halayyanta ne kika tsana kuma umma kin san fa idan baki yafe mata ba bata ga komai ba amma kin san haka kike tare da ita kin yi babban kuskure domin kin ga wannan tsakanina da ita sai la'anta don haka maza ki fice min daga gidan nan Umma ke fa uwa ce. Kin san soyayyen da yake tsakanin ɗa da mahaifi. Umma na san baraki ce ba kya son Izzatu ba. Halayyanta ni ba kya so. Kwarai da gaske yarinya. Ba ita nake ki ba. Halinta nake ki. Da dukkan masu hali irin nata ma abin gudu ne. Umma a halin da ake ciki yanzu. Jafar ya yafe maka. Ke kaɗai muke buƙatar yafe miki. ari tsakanina da wannan da kike gani sai la'anta wannan ita ce sa kai eh, zato mai butulci baya dace da rahamatu mai butulci baya dace da rahamatu Baki duba zumunci ba kika sani cikin juya hali. Kin sani mai girma gaban na yi misali, kin ba ni tukwici na karba yau ga sha a fili. fi yafe miki duk abin da kike Allah ubangiji ya fi gaba ɗaya. kyautata zuciya na biɗar daɗaɗa na gujewa gurin munanawa na gujewa gurin kuntata na sani gunki na kyautata na sani gunki na yi kyautata wa na sani gunki ban munana ba